بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام اليوم الأشياء bakwai ga watan shida bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da dubu da talatin da shida a karatu da muke cikin littafin halul masari a wancan sati muna makruhatu sala'a domin dauki nassin matani da malai rawa قال الشيخ رحمه الله ويكره الالتفات في الصلاه da yake nan makaruhi ne mai tauyikin sallah wa tarmihul ainain na biyu rinsa idanuwa abu na uku wani ce wal basmalatu da bismillahi amma bismillahi ba za ta kasance kai tsaye makaruhi ba bi malamai sun kai kawo shin ita aya ce shin fatiha ko kuma ba aya ba ce daga cikin malamai akwai da suke cewa labudda fiha min bismillahir rahmanir rahim dole dole sai an karanta bismillahir rahmanir rahim daga ciki akwai ibn umar daga cikin su akwai ibn shihab kuma da cikin magana mu shafi'i da ahmad da ishaq ibn rahuya da abu zawr da abu rubai duka sun tafi akan cewa la budda dole ne sai an karanta ta wanda الجمع من العلماء إلى الإسرار بها مع الفاتحة وسكما سنتي هذا قوي تنو لا كانت بسم الله الرحمن الرحيم ما قوي تنو الفاتحة لما قلنا لو نسكيف المنا أقوي أبو حنيفة أقوي إمام الثوري سفيان بن سعيد malamai akwai da suke cewa bismillahi ar-rahman ar-rahim aya ce ma cikin fatiha aya ce cikin fatiha wanda suke ganin wannan kama akwai abu huraira ali ibn abi talib abdullahi ibn abbas ibn umar da shashin tabi'i Lady. makaruhi kai tsaye ba amma dai ma ne ce wani basmalatu abu na uku kenan wa ta'arruhu isti'aza shi ma dai ba makaruhi bane amma isti'aza take zuwa farko sai basmala ke yana daga cikin shirye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sallah wa da ainain da kuma mutum yana sallah yana kinta idanuwan shi ila akhiri ma qala zuwa karshen abin da malai ba dai iya mimma tuqru fiha yana da mutum abin da ake kiyamata cikin sallah to amma ka cire albasmala ka cire mi a taawud kamar ko kadan ba zama makaruhi ba dalilin da ba zai kawo maka shi ma bai ce bai ce bai inganta cewa wa shawahidu hadiya to da yi lamar kan matsalolin da su na ɗaya ma ne cewa iltifatu wa tarmizu yace manzo Allah baya yi ko ya ce sallaitu karatun bismillahir rahmanir rahim babu makawa sai ka karanta bismillahir rahmanir rahim wannan shine kamar mazhabin imamu shafi su kuma sun kafa dalilai da dalilai masu yawa dangane da cewa za ka karanta bismillahi ar-rahman ar-rahim malam zai kama da wasu da shi to sai malam ke cewa nan la yasihu al-istidlalu bihi kace wannan hadisin shine za ka kafa dalili da shi akan makaruhi ne da kafa a daina karanta bismillah rahman rahim cewa bai inganta ba ba ka kafa dalili da wannan hadisi ba saboda ne shi hadisin bayan nuna maka karanci da annabi sallallahu alaihi ce kar ku yi ne to kuma ka bi ruwayoyin gaba ɗaya ka samu cewa eh ba wai ba sa yi ba ne suna yi ne a yara suna yi ne a wani za ka samu irin wayannan hadisai da ba daban daban daban kamar da na rubuto shi a cikin aslu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga ruwayar farko ta Anas ibn Malik ce yaftatihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin suna buɗe ba ne da alhamdulillahi rabbil alamin da wannan riwaya kuma yake cewa Abubakar da Umar da Usman bai ji wani a cikin su yana cewa bismillahir rahmanir rahim ba ruwaya الإمام النسائي رويته يتي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم, نس فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بيجيت قراءة بسم الله وصلى بنا أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر سما بس جيت دمو لا يتي بس جيت دمو ma'ana kenan sun ya ɓoye ke don ka duba ruwayen ba shi duka suna nuna cewa lallai ba a nusar da sirmina yi ba wata ruwaya na يزيد بن عبد الله بن مغفل يزيد بن عبد الله بن مغفل يتي بابن شي يا جيشي وانا اقول بسم الله الرحمن الرحيم يتي اي بني اياك قال ولم ارى احدا من اصحابه صلى الله عليه وسلم تي بنقول صحابينا بين بسم الله الرحمن الرحيم sai ke cewa ayyayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da bai ji wani yana faɗin ta ba to fala ta kulha idan an ta karata sai dai ka ƙarya ne bai girme shi ba kuma shahara a duniya bai fi shahara ba yanzu kaga dole in ka buga can sai ka buga gonan ki kuma karka ci ba rushe biku domin da daman in magana rushe shi ya ce da ita ta rushe kanta wani malam ce ka duba masalikul dalala sai malam ce wal karahatu hiya mashhurul madhhab a cewa makaruhi ne shine abin da ya fi shahara mutane suka fi sani فمن الإخراج أن تكلتا في التعارض بين الراجي والمشهور في المذهب المالكي عشان في نلوني ستين دا ستين دا ترى ستين دا تقص إلى هو دا ترى هو سبعين مسألة قراءة بسم الله في الفريضة والنافلة إذا أتي مشهولي أبنى أن يبشى هرى يا هو أتي مدونة إمام علي لا يقرأ في الصلاة بسم الرحمن الرحيم في المكتوبة لا سكرا في نفسه هو أسلتم ما قرأت كلام جاك ولا جهل قال وهي السنة وعليه أدركت الناس ونتيجة سنة كما كان هكي رسي متالي سيسي الراجح مغنى مبي إنجنشي ذكر إسماعيل بن إسحاق عن محمد بن عبيد الله المدني عن ابن نافع عن مالك أنه قال وشما مغنى تاشي تروشي مغنى تاشي لا بأس أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة والنافلة باب ليبي يقول كذا جوال اللي makaruhi ne makaruhi ne ashe ma yace babu laifi yace ka duba ikhtilafu aqwali malik wa ashabihi na ibnu abdul bar a na babu laifi yace wa fi riwayatin ukhra an malik in jahara biha fil maktubati fala haraja in ka bari na cin sallar farilla babu laifi sai ma yace wa riwayatu ibn nafi an malik arja wa aswa riwayat ibn nafi da wuri ba malik ita ta firin jaye kuma ta fadi zama daidai domin ya inganta cin hadisai daban-daban daban hermana الشافعي وله مسلم ya karanta me ya karanta bismillahi ar-rahman ya karanta bismillahi ar-rahman rahim a farko to sai zama dalili ne ga suwa kenan ba dalili ba ne ga mashhur makamati sai zama magana na ce magana karanta bismillahi ar-rahman rahim sannan hadisin kuma ya bayyana ibnu qayyim da ya ga maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bayyana kuma ya koye amma wai shi ya fi bayyana shi wa abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'tum al-fatihata to wannan shi kuma hadisin ya fi karfi sosai sai zama da umarni to faqra'u bismillahir rahmanir rahim to idan ku karanta fatiha to lalle lalle ku karanta bismillahir rahmanir rahim fa innaha ihda ayatiha ne daga cikin ayoyin fatiha to kaga kan wannan sai zama dole dole kenan kamar maganan ibnu nafi ne kawo shine mazhaban abu huraira da ali ibn abi talib da ibn abbas da ibn umar da sa'id imam zuhri malamin wa malami da ibn mubarak su suna ganin cewa nan basmalata ayatun min kulli sura min suril qur'an duk kowace sura ma fatiha a bismillahir rahmanir rahim aya ce wannan hadisin wa ya rawaito shi kenan ce rawahu darqutni al-imam darqutni ya rawaito shi a cikin sunan da imamul baihaqi shi ma ya rawaito a cikin sunan da daidabi don ka duba cikin silsilatu al hija ولقوله عليه الصلاة والسلام wannan sai kawo magana da yana za dakata kan wannan kenan maganan bismillahi ar-rahman ar-rahim zuwa sati na gaba kenan yana kasance yin jinsin aikin da muke yi to amma yaya za ka samu za mu yi cuce lokacin rubuta ƙur'ani jarabawan ƙur'ani manyanmu da ƙananan mazanmu ce banda malpractice mu a cikin littafin Allah ma muke yi a cikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce malpractice to wanda ya malpractice a cikin Qur'ani wanda ya malpractice cikin tafsiri wanda zai malpractice cikin tauhidi to da kuma wanda zai malpractice cikin ballot paper kaga wanne ne ya zama wallahi misali kasance wancan ma nafila ne nafila to duka wannan muna yi ba mu ɗaliban da muke karatun musulunci ne banda ma wanda suke karatun boko banda su mu mu dawo cikin gida ba mu canja baya Allah bai canja mana in ma ka cika takurawa sosai ka samu ana jifanka da wasu maganganu ba sa hada Allah da kowa to in ka duba wannan ina yake cikin mu Ya ya'budunani kuma la yushrikuna bi a makudi na biyar ke wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun makudi na shida wa aqimus salah ku tsayar da sallah ina tsayar da sallah yake a cikin mu daga wurin sahu za ka samu mafi yawancin mu fadi, domin ba ma da sahu irin na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqimus salata zakata ku ba da zakka wa ati'ur rasula abu na tabbas kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da la'allakum turhamun to kaga ina irin wannan mabuna suke sai a hankali abu na tara lalle muka same shi shine mu samu al-istijaba tunda can an ambata mana imani to mu samu istijaba sai Allah ya karba mana jini, in muka nemi canji sai Allah mai da ɗaukaka ya ba mu canji amma kaga canjin da ake nema duka da kaɗe ne da raye da bushe-bushe babu ɗan siyasa daga su face sai noman shi sai ya zama mai wake-wake da bushe-bushe za ka samu da wasu tifka tafkan kayan sauti za a ɗora kan mota a ta public users to dai wannan da Allah bai ba mu zaman lafiya da safa ma Allah za mu samu wannan zai wahala domin ne ka san wake wake safa ma Allah ne safa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma tutan su shine gaba ɗaya kawai a safa ma Allah ne a safa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai mun samu istijaba shi kenan sai Allah bai yi mana kaka ya ba mu canji na ne. in ga roƙi Allah shi kenan sai Allah amsa abu na goma addu'a babu abin da yake canje kaddara sai addu'a to kuma cin addoyi akwai addoyi da za mu samu na zaman lafiya kamar da suke zuwa mana wata wata addu'ar da suke zuwa wata wata na addu'ar mai wata ne to a cikin musulmai ka zuba su gaba daya kun ka zuba mu gaba daya mutum nawa ya iya addu'ar tukunna na farko ke sannan kuma a cikin wanda suka iya mutum nawa yake yi sha sosai a kuma muna bukatar mu yi zaman lafiya yana a taro a tara gaddawa ce a karanta qur'ani Allah ya ba mu zaman lafiya to ga kanka manzo Allah ya ce to sai mu bar sunna kuma sai mu je mu kama wani abu daban muna yi ga mafatihul faraj mabudai na samun yayewan damoyi abu na sha daya sai mun sifatu da attaqwa attaqwa idza waqa'atil fitna fa'afi'uha bittaqwa in fitina ta abu kushe wancan kunnan fitina da takawa ya ka tambayi tarkun habib mece ce takawa ya ce an ta'amala bi ta'ati llahi ala nurin min allah tarju thawab allah wa an tatruka ma'siyat allah ala nurin min allah takhafu illa allah to yanzu ina takawan take a cikin inda yana maganar campaign to sallah babu yana magana kamfen za ka samu mafi yawancin mutane jimhurin su ba ruwansu da sallah kuma ka duba ga gani ba ruwansu da sallah in ma ya kokari to in ya dawo bayan magariba ko bayan isha to sai ya taɓa bayan in ma mai kokarin ba ke dole mu sabbatu da attaqwa abu na sha biyu mu kama addu'o'i na damuwoyi addu'a annabi Yunus alaihi salam la ilaha دعوات المكروه samu wuta a samu ruwa a samu hanya a samu asibiti iyakaci ke na da demokarasin za ta ba amma wajen addininmu a ba ruwanta da addini don yaka zamu babban mutum musulmi amma ka gan shi da murzanin kafirai to anan kuma manta tashabbaha bi kaumin baya aiki ne sai manta tashabbaha bi kaumin fa huwa minhum ya bilayin su to kaga wani ruhu kuma da zamu shiga ciki ne sai ya sa abin kafin kafare mutum mai sa to kuma annabi wasan lasarancin wasallam cin ingantaccen hadisi ce to man tashabbaha bi wani. fa huwa minhum to kaga ba ana nufin a gyara addini ba ne a'a amma da siyasa ce ta musulunci to ta zo mana da kiyaye abubuwa kamar guda biyar siyasa ta addini ƙa'ida ne hifuddi a kiyaye mana addini ikan ce masallatai irin ga masallaci ga masallaci a babu domin ka ne sai Allah dabtar da kai a ce kuna masallaci sannan kai kaura ba ku koma wani guri wai don ku cutar da masallacin farko sai ce guri ne in kuma kun yi guri a turai ni zuwa su ba ku kashi ga masallaci ga masallaci titi ya rawa ce a ba haka bidiya ne wannan kuma ka ce kai ahlus sunna in ka ce lallai sai a baka kashi ta'zi to kaga akwai hifdud din kiyaye addini to kaga demokaradiyya ba ta kiyaye mana ni to wace irin siyasa ce wannan kenan yalla kamata ya kamata lalle mu san wannan ko ana yi ko mu samu wuta mu samu hanyoyi a samu mai kuma ilimi in ya zama za a to ko ilimin ma wanne yake magana na boko ake magana islamiyoyi ku je ku karata ita ce akwai almajiri system to wannan almajiri system din kuma ma da ta nawa ka fitar mahaddata nawa aka fitar wasannin islamiyoyi na unguwanni kawai su kuma mahaddata nawa suka fitar da zai zama kawai suna wasting energy and resources da sun zo sun karfafa mana makarantun da suke cin unguwanni na islamiyoyi wanda ya gona almajiri system wa hada za kamfen da cewa ya an yi almajiri system wani ce kai ina tasirin shi yake wannan shi ne to kaga siyasa ta musulunci tana kiyaye mana addini to ba ko da an samu abin da ake so to kuma wannan sai mu ne ba za mu tabbata shi sai mu ne za mu tabbata sai mun yi da gaskiyar gaske sannan kuma siyasa ta musulunci tana kiyaye mana mai al'ir mutuncinmu tana kiyaye mana mai ƙwaƙwalenmu lona kaga za a fita kamfen masu sha za su sha masu buguwa za su bugu to ga da kamfen na musulunci ne babu wannan duka za ka samu kowa da tsatse ne ba ya bukatar yi wannan bayyane siyasa ta musulunci tana kiyaye mana dukiya to su ma din yana yawa an samu aminci din ma'aikatan suka gyaru domin su dole sai an zo gyara su kuma wannan irin bribery and corruption din duka sai an daina irin karɓar naira goma naira ashirin dole sai yi mai to kuma wannan ba karamin aiki ba ne ya aiki ne sosai to musulunci yana kiyaye mana dukiyoyinmu to kaga duka irin wannan bambancin irin wannan siyasa da kuma siyasa musulunci to na shakka yana da bukatan Allah ne hikima da kuka mafi roƙo ya canja mana mafi alkhairi kuma babban muka samu imani ma duk canjin bi idinillahi ta'ala duka zai in dai muka samu imani sai Allah ya ba mu sama da ƙasa walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin min samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allah ne ya maka ka da mu la shakka wannan nika kamar guda goma sha biyu kenan kaga mun sa ba ne ba guda ne muka samu da canji ina yanka duba ko ne ba babu inda irin al'ummar mu haka yana ya gode ba mu inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim yaushe muka fara canza kawukan namu shi da an ce mai gaskiya ne gaskiya doki karbi to mutum da yake da gaskiya a cikin mu ha waɗannan ɓarin najeriya tambayoyi ne mutum nawa ne mai gaskiya a cikin mu hmm? an ce na da amana to mutum nawa ne mai amana a cikin mu domin dole zai zama damsa bayan zaɓe sha Allah damsar da suke bayan zaɓe a sai a bi a ga yaya zaɓen yake da waye da waye da me da me kuma yake dawo da sai ba zo a yi darasi bayan zaɓe A san ko kai ban ba ni da na fara fa'idantuwa daga sabuwa su ne kamar yawan da inda Allah na yi mai yuma mai kaumin hatta yi wa ma maka kusi domin mutum ne ba na ce zai canja Najeriya ina mu mu canja ba zai kasance makarraban shi kuma waliyadu billah ba za su aikata abin da ake so ba a hukun sarki sai hukun gurbani to kama ce an gama gyara sojoji gaba ɗaya sun gyaru yan sanda a ce an gyara su customs a ce an gyara su barani immigration a ce an gama gyara su gaba ɗaya wannan aikin ba karama ke ba aiki ne jajaru sosai ba kuma da tunda suna da karfiya sai ku zauna gida in ka ce ƙarya ne